بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المسلم رحمه الله فإذا كان أصل العمل الديني هو إخلاص الدين لله وهو إرادة الله وحده فالشيء المراد لنفسه هو المحبوب لذاته وهذا كمال المحبة لكن أكثر ما جاء المطلوب مسمى باسم العبادة كقوله كقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وأمثال ذلك والعبادة تتضمن كمال الحب ونهايته وكمال الذل ونهايته فالمحبوب الذي لا يعظم ولا يذل له لا يكون معبودا والمعظم الذي لا يحب لا يكون معبودا ولهذا قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فبين سبحانه أن المشركين بربهم الذين يتخذون من دون الله أندادا وإن كانوا يحبونهم كما يحبون الله والذين آمنوا أشد حبا لله منهم لله ولآخرين لأن المؤمنين أعلم بالله والحب يتبع العلم ولأن المؤمنين جعلوا جميع حبهم لله وحده وأولئك جعلوا بعض حبهم لغيره وأشركوا بينه وبين الأنداد في الحب ومعلوم أن ذلك أكمل قال تعالى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 a wannan yammaci na ranar talata 29 ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1430 wanda kuma ya zo daidai da 21 ga watan bakwai miladiya ta 2009 a wannan majalisi namu mai albarka na mako-mako a inda muke karatu a cikin littafi mai suna a tuffatul iraqiyya fil a'malil qalbiyya wallafar hamshakin malamin nan shehin musulunci abul abbas taqiyuddin ahmad ibn abdul halim ibnu abdul salam ibnu taymiya al-harrani dimashqi wanda ya bar duniya hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama na da shekara 728 a yau wannan darasi namu shi na 45 a jerin gwanan darussan mu a wannan majalisi mai albarka wannan shine na 89 idan ba a manta ba muna nan akan magana da ta shafi san Allah wanda kuma wannan ɗaya ne daga cikin manya-manyan ayyuka da zuciya take yi ayyukan da suke da alaka da zuciyar bawa su ne al'amalul qalbiyya din ayyuka na zuciya al-mahabba lillahi subhanahu wa ta'ala san Allah wanda kuma ibnu taymiya yake gaya mana cewa san Allah kamar yadda nassoshi na alkur'ani da sunna suka nuna abinda yake jigonsa shine ikhlasi duk wanda zai ce yana san Allah to dole ya zama mai tsantsanta bautarsa ga Allah shi kadai ba tare da yayi tarayya da shi cikin komai ba to shine malai ya ci gaba da cewa fa iza kana aslul amali dini huwa ikhlasu dini lillah wa huwa iradatu Allah wahda فالشيء المراد لنفسه هو المحبوب لذاته وهذا كمال المحبة لكن أكثر ما جاء المطلوب مسمى باسم العبادة وقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وأمثال هذا malam ya ce, Fa'iza kana aslul amali dini huwa ikhlas dini lillah idan ya zan tushen aiki na addini tushen abin da za ka yi da sunan addini wato jigonsa na farko shine ikhlasi tsantsanta bauta ga Allah shi kadai wa huwa iradatu Allah wahda shine ka nufi Allah shi kadai da wannan aiki nufar Allah shi kadai da aikinka wannan shine tushen aikinka shine ginshikin da yake ɗauke da aikinka na addini fashai'ul muradu li nafsihi idan mun fahimci haka cewa nufin Allah shi kadai da ibada nufin Allah shi kadai da ayyukan kwarai wannan shine tushen aiki na addini to idan mun fahimci haka fashai'ul muradu li nafsihi huwa mahbubu li dhatihi duk abin da kake nufarsa domin shi wannan abun karan kansa ba domin dalilan wasu abubuwa daban ba a dan shi karan kansa abin shi yasa kake nufarsa kake bukatarsa kake niyyarsa a zuciyarka to wannan abin shi ne abin da kake san shi li zatihi dan shi karan kansa din wa hada kamalul mahabba wanda ita ce cikar soyayya muna san Allah domin shi ne Allah me yasa kake san Allah domin Allah Allah ne saboda Allah Allah ne shi yasa kake san shi babu wani dalili saboda haka ko da kuwa kana cikin jin daɗi ya ce maka abubuwan da zuciyarka take so kana san shi ko da kuwa kana cikin wani hali na kakanika yi abubuwan da kake ciki ba abin da kake fata bane ba abin da kake so bane duk da haka dai kana san Allah kana san shi a yayin da kake cikin jin daɗi kake cikin ƙoshin lafiya kake cikin kwanciyar hankali kake cikin arziki gaba da baya kana san Allah a yayin da kake cikin rashin lafiya ko cikin halin takanikayi ko cikin halin damuwa haka nan dai kana san Allah to in ba Allah ba ba wanda ake wa irin wannan san idan wani mahaluki ne yayin da yake yi maka mai kyau sai ka ji kana son shi yayin da yake da maka kuma sai sai ya rika raguwa ko da kana san shi to zai rika raguwa har a wayi gari ma ka ji ka tsani shi ba ka san shi ba ka san ganin sa ba ka san me san shi ma saboda abu yayi tsanani amma san da ake wa Allah ba wannan bane saboda babu yadda rayuwar dan adam za ta yi ta rabu ta ji cewa ta wadatu ga barin ubangiji ko yaya saboda haka abinda kake san shi dan karantar kanka wannan shine soyayya ta hakika ta ce kamalul Muhabba. wato duk abin da ka ji kana so amma akwai dalilin da ya yasa kake son shi banda shi karan kansa abu kana son dukiya saboda dukiyar da za ta taimaka maka ka samu kaza ka samu kaza ka zama kaza yayin da za ka mallaki dukiyar da za ta rika jawo maka bala'i iri iri to sai ka ji ka tsana dukiyar ko kana da dukiyar amma kuma gashi ba lafiyar da za ka ci dukiyar to za ka iya kashe dukiyar gaba ɗaya don ka samu lafiya kaga ashe ita dukiyar ba ita ce a gaban ka ba Abin da za ka samu a ƙarƙashin dukiyar da jin daɗi shi kake nema saboda ka idan har za ka rasa lafiyarka ga dukiya kuma a hannunka to wannan dukiyar sai ka ji ba ta da wani amfani inda a ce za ka kawo dukiyar gaba ɗaya a baka lafiyar sai ka ji za ka iya bayarwa ba shi kaga ba dan ita dukiyar karan kanta kake son ta ba sai dan wasu abubuwa da za ta haifar maka na fantamawa da jin daɗi da rakashewa a rayuwa to haka nan idan mace kake so ila kana son ta kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam yace tun kahul mar'atu li arba'in li maliha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha kaga ko dai dan tana da kyau sai ka ji kana son ta inda za ta yi dameji sai ka ji baka son ta kaga ba dan karan kanta kake son ta ko dan tana da kuɗi ko yar masu kuɗi ce sai ka ji kana son ta dan kai ma ka shiga wannan daular a ci da kai ubanta ya mutu ta gada kai kuma ka ci ganga limani haka ke son ta kowa da hasabi ha saboda yar suwa na ci kai ma ka ji cewa kana da dangantaka da wannan gidan ko kuma a'a saboda mace ce mai addini tana son Allah da manzonsa tana son sunnar manzon sallallahu alaihi wasallam kai har ta fi kama a wajen addini saboda ka ji kana santa ran da shaidan zai yi mata fitsari a kai da take addini sai ka ji baka santa to Allah shi kadai ake so ake san shi li zatihi dan zatinsa don haka duk a kowane hali bawa yake ciki sai ya je yana san Allah shi ne mala yace wa hadha kamalul mahabba wala ita ce soyayya cikakkiyar soyayya lakin na aksara ma ja al musamman bismil ibada Allah kake nufa amma sau da yawa a alkur'ani ko hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallama abin nan da kake bukata kake nema wanda shine gayar ka yana zuwa ne da sunan ibada kamar yadda Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal illa liya'budun ban halicci mutane da aljannu ba illa li ya'budun sai don su bauta mu lamun din nan lamu sayrura ce ko kuma lamul gharam ko lamu ta'lil idan ka ce lamu sairura ita ce lamul aqiba wato sai dan ƙarshen al'amarin su ya zama bautar Allah lamul aqiba galibi mutum yana yin abu amma bai san karshen yadda al'amarin zai kasance ba sai ya kasance ya gani yana iya karshen al'amarin ya zama ba mai kyau ba gare shi ba abin da yake so ba kamar yadda Allah yake cewa game da fir'auna da mutanen gidansa lokacin da suka tsinci annabi Musa alaihi salam a cikin wato akwati da aka jefa shi cikin ruwa faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana kaga wannan liyakuna wannan lamun din lamun akhira ce liyakuna lahum aduwan wa hazana ba su tsince shi ba dan ya zama musu maki ya zama musu abin bakin ciki ba dan haka suka tsince shi ba amma kuma Allah ce liyakuna domin karshen al'amarin ya zama haka kaga wanda ita ce lamus sayrura ubangiji ya so haka ta don haka sai ya danka renon annabi musa a gidan fir'auna dan daga ƙarshe ya zama musu alakakai to kaga wannan inda a ce mutanen annabi musa ko mutanen fir'auna ko shi kansa fir'aunan ya san cewa ƙarshen al'amarin zai zama haka ba za su ɗauko annabi musa ba to kaga wannan ita ce lamus sayrura ko lamul aqiba galibi ta kan zo yayin da mutum ya yi abu amma bai san ƙarshen al'amarin ya zai wakana ba kamar yadda mai faɗa yake faɗa ke cewa lido lita mutu ah, lido lil wabno lil ko hayayyafa domin mutuwa ku gina domin rushewa wato ku hayayyafa ƙarshe mutuwa za ta zo ta ɗaura yukan kuku da 'ya'yan duka ku gina ƙarshe duniyar za ta tashi gaba ɗaya ta tarwatsi to za ku gina abin da ƙarshe dole za ku bashi kaga anan damun ce lamun akhira ce babu wanda yake yin gini dan ya rushe sai dan ya shiga amma ƙarshen al'amarin haka zai zamo to kaga wannan lamun din da take cikin ayar li ya'budun ba lamun ba bace domin ubangiji ya san ƙarshen al'amuran abubuwan da yake babu wani abin da ubangiji yake jahilta ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء babu abin da yake ɓuya ga Allah saboda aka yasan san me zai wakana ba ba za ka ce wa wannan lamun ɗin ba lamun aqida to lamun gharab ce zaka ce lamun gharab ana nufin wato haka ubangiji wato yayi abin dan wannan garabin dan ainihin ibadar ta kasance a bauta masa lamul gharat duk inda aka ce wa lamul lamul gharat ce to lalle abin sai ya faru a ce an halicci mutane da aljannu domin su bauta masa ka ce lamun din lamul gharad ce ma'ana gharadin da ya sa ubangiji ya halicce su don su bauta masa to sai ya zan dole ne a bauta wa Allah kowa sai ya yi bautar Allah to wani zai ce to ai kuma ga wasu nan sun kafircewa Allah din ba ta bauta masa daga cikin mutane daga cikin aljanu to kaga abinda ubangiji yayi garadi kuma bai wakala duka ba ubangiji kuma ba zai so wakalar abu ba kuma ya ki wakala masha Allah wakala duk abinda Allah ya so wakala sai a wakala ashe kaga ba lamun gharad ce ba lamun ta'lif ce wato lamun da take fito da hikima ubangiji ya halicci mutum da aljanu saboda wata hikima hikimar ita ce su bauta masa malamai suka ce na'am wannan lamun ta'lil ce kamar kai da take zuwa a larabci kai litta'lil saboda haka ubangiji ya halicci dan adam ya halicci aljan domin su bauta masa malamai nan ma sai suka kasu ko kuma sai aka samu kungiyoyi biyu a nan wajen fahimtar lamun ta'lil wasu suka ce abudu dan su bauta masa kuma su duka din sun bauta sun bauta masa da aka kaga anan dole ne a fassara bauta kuma da wata ma'anar ta ba domin akwai wanda ya bauta wa Allah cikin halittunsa akwai wanda bai bauta masa ba to sai ya zama bauta a nan <coughs> tana nufin dan su san Allah in suka san shi wani zai bauta masa sai ya zama wannan sani ne bautar da ake nufi illa liya'budun ay illa liya'rifun saboda haka da musulmi da wanda ba musulmi ba duk sun yi tarayya wajen sanin Allah sai dai shi musulmi shi yake bauta wa Allah wanda ba musulmi ko ya san Allah baya bauta masa kaga liya'budun sai suka fassara shi da ma'anar liya'rifun sai suka fassara al-ibada da al-ma'rifa wasu kuma suka ce a illa liya'buduni ay liya'budani al-abiduna sai dan masu bauta mun su bauta mun kaga kenan ba duka ne za su bauta wa Allah cikin aljanu da mutane ba wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma'anarsa illa liya'budani al'abidun sai dan masu bauta mun su bauta mun kaga kenan a ci a cikin waɗanda Allah ya halitta akwai waɗanda suka bauta masa su ne musulmi waɗanda suka miƙa wuya gare shi suka yarda shi ne abin bauta shi kadai suka bauta masa akwai kuma waɗanda ba su bauta masa ba to shi ne malamai suka ce abinda ake nufi a nan ayar malamai na sunna Allah maɗaukakin sarki ya halicci mutum da aljan domin yana nufin mutum da aljan din nan ya bauta masa yana nufin ya bauta masa wato kaga wannan ita ce irada mai irada diniya shari'iyya dan wannan Allah ya halicci mutum da aljan dan su bauta masa yana nufin su bauta masa kaga wannan irada ce diniya shar'iyya idan ana riƙe karatuttukan da muka yi a baya ita irada diniya shar'iyya takan iya wakana kuma wani lokaci ba ta wakana ko ba haka ba haka ne saboda kaga waɗanda suka bauta wa Allah cikin musulmi an samu irada diniya shar'iyya kuma mai kauniya ashe lalle karatun yana waɗanda suka bauta wa Allah kaga an samu irada diniya shar'iyya a gurin su saboda sun yi abin da Allah yake so sannan kuma irada kauniya saboda kuma abin ya wakana ya kasance a tare da su an gane ko waɗanda kuma suka ƙi bauta wa Allah umarnin ubangiji ko nufin ubangiji da ya yi musu na su bauta mishi irada ce ne irada ce diniya amma kuma kauniya a ba kauniya ba saboda ba su bauta masa din ba ashe ka ga li ya'budu din da ana nufin irada diniya ubangiji yayi wannan yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wannan irada ce ne eh irada diniya shar'iyya والله يريد ويريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم الله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا إرادة إرادة التي تزوى أو أن آية وجه إليكي يريد يريد يريد أن لا يتبعون إرادة تي شرية عن ذلك تؤلم أن لا منتم إتتي تزوى أنا يريد الله ليبين لكم wannan lamun da take cikin ayar li yubayyana lakum ita ce irada shar'iyya lamun للتعليل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون أنقالكم ولا إتتي إرادة diniya wanda ita ce lamu ta'lim saboda haka ubangiji ya halicci dan adam ya halicci aljan dan yana nufin su bauta masa yana nufin su da irada diniya shar'iyya sai a samu wasu sun bauta wa Allah su cancanci sakamakonsa mai kyau wasu kuma su ki bauta wa Allah din su cancanci mummunan sakamako Allah ya kiyashe mu da fatan an fahimci abin da ayat take nufi wa qawlihi ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun Allah ce ya ku mutane ku bauta wa ubangijinku wanda ya halicce ku da waɗanda ma suke gabaninku la'allakum tattaqun ko wa la'allaku a samu takawa anan ubangiji sai yayi kira zuwa ga tauhidul ibada ya kuma kafa dalili akan me yasa za mu yi riko da tauhidul ibada sai ubangiji ya ambaci dalilin sannan kuma ya faɗi sakamakon abinda shi tauhidul ibada zai haifar kaga anan ubangiji ya faɗi tauhidul uluhiyya da tauhidul rububiyya da kuma abin da tauhidul uluhiyya yake haifarwa ubangiji ce ya ayyuhan nasu abudu rabbakum ya ko mutane kowa da kowa ya shiga cikin wannan kira da musulmi da wanda ba musulmi ba ai abudu rabbakum ku bauta wa ubangijinku ku bauta wa kaga wannan kira ne zuwa ga tauhidul ibada ku bauta wa Allah ku tsantsanta Allah wajen bauta ya ce rabbakum bai ce i'budullah ba saboda ne me yasa ba a ce i'budullah sai aka ce i'budu rabbakum saboda ayar ta kunshe dalilin da za ta ku bauta wa Allah saboda shine ar-rabb ar-rabb kuma shine wanda ya kyage halittar ka yake kula da kai ya zuba maka ni'imominsa na zahiri da batini yake azurta ka yake baka lafiya yake kade maka cuta shi ne an rabu ko wanda yake ayyukan da babu mai iya yin su sai Allah kamar Allah yana cewa ku bautawa wanda shi ne ya halicce ku yake lenan ku ya ba ku ci da sha ya ba ku lafiya ya ba ku abin da kuke bukata na rayuwa duka don haka ya cancanci ku bauta masa wannan shi yasa aka faɗi a rububiyya domin duk sanda aka samu tauhidin rububiyya idan ba a manta ba satin da ya wuce mun faɗi wannan توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية duk sanda ka yadda cewa Allah shi ya yi ka shi ya yi sama da kasa shi yake azartawa shi yake kashewa shi yake rayawa shi yake bada lafiya shi yake saukar da ruwa shi yake fitar da tsirrai idan ka yadda da ayyukan Allah irin waɗannan to ya zama wajibi a kanka in dai ba tukka da warwara za ka yi ba ya zama tilas kuma ka yarda shi kadai za a bautawa don ba da yin waɗannan ayyukan sai shi an gane ko shine ma'anar tauhidin rububiyya yana lazimtar da tauhidul uluhiyya shi yasa ubangiji sai ya hada su anan yace i'budu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum ubangiji wanda ya halicce ku ya halicci waɗanda suke gaba suka gabace ku kaga shi ya halitta shi yake kula da halittar da yayi shi yake bata abin da duk za ta rayu da shi shi yake ije mata dukkan wata musiba ashe shi kadai ya kamata ku bautawa ba wani ba sai ya ce la'allakum tattaqun ko kwa samu takawa takawa kuma shine ka kare kanka daga fadawa cikin abin da baka so ma'ana idan kuka bauta wa Allah shi kadai to za ku samu kariya daga fadawa cikin abin da ba zai muku dadi ba shine shiga wutar jahannam kaga ashe tabbatar da tauhidul ibada yana sanya mutum ya samu kariya da tsira daga fadawa cikin wuta kaga a waɗannan ayoyi da ire-iren ubangiji ya yi kira ga bawa ya zama mai bauta wa Allah wannan bautar da zai yi wa Allah ita ce take kunshi da san Allah so na koli ita ce alamar da take nuna cewa bawa yana san Allah shi yasa malam ce wal ibadatu tatadammanu kamal al-hubbi wa nihayatahu wa kamalal dhulli idan aka ce bauta bauta ga Allah bauta ta kunshi kamala ta soyayya da kuma soyayya ta koli soyayya cikakkiya ta koli ta ƙarshe da babu kuma wata soyayya sama da ita sannan ibada ta kunshi kamala tulli kaskantar da kai da risinawa da miƙa wuya da saduda cikakkiyar kaskantarwa wani hayata zulli da kuma ƙololuwar kaskantarwa wato bawa idan aka ce bawan Allah ma'ana wanda ya kai matuka ya kai ƙololuwa wajen san Allah wanda ya kai ƙololuwa wajen kaskantar da kansa ga Allah shi ne ma'anar bawan Allah bautar Allah shi ne cikakkiyar soyayya soyayya da babu waya babu na ƙasa a cikinta ta kowane bangare soyayya ta ƙarshe wacce babu sama da ita kuma sannan kaskantar da kai ga Allah kaskantar wadda babu kuma sama da ita wanda ita ce ma'anar soyayya wa ibadatul rahmani ghayatu hubbihi ma'a kulli abidihi huma qutbani wa alaihima فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان ونشين يدى ابن القيم يواكي من أكيد في العبادة وعبادة الرحمن غاية قبله بوتر الله برحمة شيني قولوا الوسنسة مع ذل عابده tare da kaskantar da kai ga shi mai bauta wa Allah shi mai bauta wa Allah kuma ya kaskantar da kai ga Allah kuma ku tsubani ya ce to waɗannan su ne tushe guda biyu kai guda biyu waɗanda suke ɗauke da ibada idan aka cire ginshiƙin ɗaya to ibada ta rubuce aka cire ginshiƙin soyayya ibada ta rubuce ko aka cire ginshiƙin zul ibada ta rubuce dole ne mai bauta wa Allah ya yi tare da san Allah kuma so na koyi dole ne ya yi ta tare da kaskantar da kai da rizina wa Allah ya ji shi bawan Allah ne mai bukatuwa ne shi ba kowan komai bane a gaba Allah wanda ita ce ibada فالمحبوب الذي لا يعظم ولا يذل له لا يكون معبودا abinda ake so wanda ba a girmama shi ba a kankantar masa da kai to baya zama abin bauta duk da za ka so abu in dai ba za ka kaskantar da kanka gaba gare shi ba to bai zama abin bauta ba to haka Allah iya da za ka so shi in dai ba za ka rusuna ka yi ibada kuma a ganka kana yin kana bin dokokinsa to wannan <coughs> ba ba ba ba bautar Allah kake ba haka nan wal mu'azzamu alladhi la yuhabbu wa la yakunu la yakunu ma'budan haka nan al-mu'azzam wanda ake girmama shi amma ko ba a san shi gashi a fili ana ba shi girma amma a zuciya ana zage shi kamar yadda yake faruwa tsakanin mutum da dan uwansa mutum wanda yake ga yana da matsala a gunshi saboda zai samu wani abu sai ya rika nuna masa girma yana girmama shi in zai tafi ya daukan masa takalmi in yayi kira ya zo a guje yanzu bai kasa yana huci amma kuma a zuciyarsa yana da la'antarsa dan banza mu abin da yake hannunka muke so ranar da ya hana shi kuma zai koma gefe ya ci gaba da zagi sai ka je to ni da ina tare da shi ne ina girmama shi saboda lalace mutumin kirki ne amma yanzu mun gane ashe ba mutumin Allah bane abin da ya fanta ya fahimta saboda ya ji baya bashi to kaga ba dan yana san shi yake girmama shi ba to wannan ba a yi wa Allah irin wannan girmama irin wannan girmamawa ka girmama shi ba dan kana san shi ba wannan ba za ka zama ka riki Allah abin bauta ba wani hada kala ta'ala saboda haka ne Allah ya ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah daga cikin mutane akwai wanda yake rikon wasu kishiyoyi ba Allah ba suna san su kamar san Allah kuma waɗanda suka yi imani ashaddu hubban lillah sun fi tsananin san Allah sama da komai wannan aya tana da ma'ana guda biyu ko malaman tafsiri sun ba ta ma'ana guda biyu ko dai tana nufin daga cikin mutane akwai waɗanda suke rikon kishiyoyi ba Allah ba yuhibbunahum suna son kishiyoyin nan ka hubbillahi ai ka hubbil mu'minina lillah suna yi wa kishiyoyin nan so irin yadda muminai suke son Allah ma'ana ta biyu yuhibbunahum ka hubbihim lillah suna son ababen da suka rika kishiyoyi tare da Allah kamar yadda suke son Allah wato suna son Allah kuma suna son waɗannan kishiyoyi sun daidaita kishiyoyin tare da Allah a wajen soyayya fassara ta farko suna kan waɗannan kishiyoyin kamar yadda mu'minai suke san Allah fassara ta biyu suna san waɗannan kishiyoyin kamar yadda suke ji suna san Allah fassara ta biyu ita ce ta fi dacewa saboda faɗar Allah wanda zai da amanu a shaddu hubban lillah wato suna san Allah su mushrikai kuma suna son waɗannan abubuwan da suke bautawa kaga wannan shine al-mahabbatu ma'allah ka so wani irin san da kake yi wa Allah kaga a nan sun daidaita Allah da wani kamar da Allah ce wallazi da kafaru bi rabbihim ya'dilu waɗanda suka kafirta suna daidaita ababen bautar su da Allah kamar da yake cewa tallahi in kunna lafi dalalin mubin id nusawwikum bi rabbil alamin wallahi mun kasance cikin bata mai mabayyani yayin da muka zan muna daidaita ku da ubangijin halittu ba sun daidaita shi ba ne wajen arzikawa ko halitta ko kashewa ko rayawa babu wani kafirin da ce gunkin sai na halitta irin yadda Allah yake halitta babu wani kafirin da ce gunkin sai na azurtawa irin yadda Allah yake azurtawa ko ya bada lafiya irin yadda Allah yake bada lafiya babu wani kafirin da amma kuma suna son su kamar yadda suke san Allah kaga ashe sun daidaita san nasu ne san Allah ne da san gumaka shi yasa da suka ce idnu sawwikum at-taswiya huna fil mahabbati wal ibada sun daidaita waɗannan gumakan tare da Allah wajen soyayya ba wajen azartawa ba ba wajen saukar da ruwan sama ba wajen halittar sama da ƙasa ba duk sun san Allah shi kadai wannan ba su daidaita waɗannan abubuwan bauta ba da Allah a cikin waɗannan ayyuka na shi amma sun daidaita Allah da waninsa cikin soyayya to wannan shi ake kira shirkul mahabba shirkul mahabba shirkar da take faruwa a dalilin ka daidaita wani da Allah wajen soyayya idan ka daidaita wani da Allah wajen soyayya shirka ne ina ga wanda zai so wani sama da yadda yake san Allah ina ga wanda wani yake so ba baya san Allah to a cikin musulmi akwai wannan akwai wani yana san wani sama da yadda yake san Allah ba ma magana taswiya ake yi ba zai so wani shehinsa ko wani waliyinsa sama da yadda yake san Allah domin za ka ce masa ga abin da Allah ce, ga abin da yake so ka yi ga maganarsa ga faɗarsa sai ta kafa ya shuri amma da ya ji ka ce ga abin da waliwa da ko shehuwa da ya faɗa sai ka ga ya kasa kunne ya rasu na ya miƙa wuya kaga anan ya fifita wannan shehin ko wannan waliyin akan Allah ko kaga wasu suna fifita san wani abu na duniya akan san Allah ba su fifita wani waliyi ko wani gunki ba amma sun fifita wani mata'ul hayatid duniya akan san Allah zaga in sallah ya zo to zuciyarta tana tana shagonta ko tana gurin aikinsa ko tana gurin hada-hadarsa da ciwatuwarsa har ku gama sallah bai ma san me liman ya karanta ba shi dai yana ga ana rukuku ana miƙewa ana tashi ana miƙewa in za a yi rafkarwa ba bai sani ba irin su su da asarun gaba kaga al'amari zai lalace babu mai tambayi ba ka je yadda ka tafi ma kawai shi ma haka zai tafi saboda zuciyar gangan jikin ce tare da kai a masallaci amma zuciyar tana can tana lissafin cinikin da aka yi a yau an yi riba ko ba riba to kaga wannan ne abdul abdul dirhami abdul dinar ba annabi yake ta'isa abdul dirham ta'isa abdul dinar ta'isa abdul khamisa ta'isa abdul khamila ta'isa wantaqash fa idan ta'isa wantaka fa idza shika falan taqash annabi sallallahu alaihi wasallam yace bawan dinari bawan dirhami bawan naira da dala ya halaka ta'isa wantaka ya halaka ya ci baya fa idza shika falan taqash annabi ya ce idan ya taka kaya Allah kakka ba shi damar cirewa to dan masibar da za same shi ya ubangiji kakka yayi masa to akwai wanda ba gunki zai bauta wa sassaƙaƙƙen gunki ba ba wani shaidi ko wani waliyi ko wani kabari ko wani dutse a'a yana bauta wa naira ne yana bauta wa dala a an je zai samu dala to ya ta komai ai ko ne ne kawai je ai ya yadda zai yi ne bai yi sallah ko ɗaya ba saboda kada a samu tasgaro a harkar din da ake yi ya tashi ya tafi sallah abokan din duk an zare ba ta sallah a yi wata kumbiya kumbiya sai ya tawi ya akwai larura ma hada to kaga wannan dukiyar yake bautawa ko mai bautawa kayan sawa ko mai shi da abdul khamisa da kayansa na sawa zai rika bautawa shi dai yayi ado ya cancare saboda haka a wajen neman kayan ado din nan kayan alatu to komai ma zai yi ya yi dai, ko menene inda zai samu wannan abin da yake so shiga gida da ya fi na kowa ya shiga mota da ta fi kowa ya sa kayan da suka fi na kowa akwai wanda kabila gidan gonarsa yake bauta aura ka yayi gidan gona ya zuba jimila ya zuba yan bareyi aura ka kullum yana hada-hada akan gonar nan ya yi dai, bar komai a sabilin gonar nan to kaga waɗannan ba su bauta ba wani daban da aka sani ana bauta irin gunki da sauransu amma kuma sun bauta duniya to kaga anan sun fifita san abin da suke so sama da yadda suke san akwai wanda za ka ga aure yake nema amma inda yake neman auren nan ba za a ba irinsa ba saboda irin aƙidarsa ya saki gemu ya ɗage rigarsa kuma yana sallah a masallacin mojibbo kaka da ya cika rukunai saboda haka yana neman aure kaga ba kai ba ku ga yadda yake ba ba ku ga geminsa ba gashi mai shekaru kaɗan shekara ashirin da biyar amma kun ga yadda ya tsaye da gemu da kasin ba ba ku ga yadda yake sa wando ba kuma jiya mun gaishe a masallacin nan da shi ake karatu yana kabbara ce kai wannan karku ba shi da labari ya zo kunnensa sai ya tsaya ita lissafi to wai da gemun nan da dage wandan nan da masallacin nan da kabarbarin nan da wannan da nake nema waye wanne ne zan gabatar to in bai yasa ba sai shi dan a masa cewa to ka aje waɗancan bana ka aje su saboda haka sai ya je a share gemu ya je ya yi wando har kasa yana tattakawa kuma ya je a gaishe a wancan masallacin ana da'ira da shi ya rike dogon carbi kaga anan me ya fifita san me ya fifita an fifita son wata akan san Allah da manzansa wanda wannan matsala ce kamar yadda zamu zo ka fifita son wani abu na duniya kan abin a ka kafe Irin raban ka ce sai kaga Allah ya baka sai ta tubare ita ma ta rikice ta ce ita ma sai can ko rijiya to kaga a kada a raya dole a hakura to kuka matsa yadda da sai ta mutu to ka kana nan da aqidar ka kuma Allah baka mai aqida irin taka saboda haka dole ne bawa kada ya yi abin da zai nuna ya fifita son wani abu akan san Allah wannan ita ce kamala wajen soyayya wajen wajen bauta Allah ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah waɗanda suka yi imani sun fi tsananin san Allah sama da komai fa bayyana subhanahu annal mushrikeena bi rabbihim da zo da min dunillahi andadan Allah madaukakin sarki yayi bayani a cikin wannan aya cewa waɗanda suke shirka da ubangijinsu waɗanda suke rike suke rubon wasu ba Allah ba kishiyoyi ga Allah wa in kanu hum kama yuhibbuna Allah ko da sun kasance suna san waɗannan kishiyoyi kamar yadda suke san Allah kaga suna san Allah amma kuma suna san kishiyoyin da suka rikarwa Allah kamar yadda suke san Allah فالذين آمنوا أشد حبا لله منهم لله ولأمثاله أما wanda suka yi imani sun fi san Allah sama da yadda su kafiran da suke san Allah ko suke san gumakansu لأن المؤمنين أعلم بالله saboda mu'minai sun fi kowa sanin Allah wal hubbu yatba'u al-ilma soyayya kuma tana bin bin bayan ilimi gwargwadon yadda za ka san abu gwargwadon yadda za ka ji kana san shi za a baka labarin abu abin ya baka sha'awa sai ka ji kana so wanda zai baka labarin ba lalle ne ya zama wani mutum da ka amince masa ɗari bisa ɗari ba ta yi mutum ne mai zuzuta abubuwa san abu kankani ya ja'alul habbata kubba kamar da laraba suke cewa san abu kankani sai mai da shi makeke mai da allura karma to zaka ji in ya gaya maka abin yana maka bayani ka ji kana so amma kuma ba lalle ka ji son yayi sanani ba saboda zaka rika tunanin mutumin nan ba ta yi ma ya kuzu ta abu ta abin ma bai kai haka ba yayin da wani wanda ka amince da shi ka yarda da shi ɗari bisa ɗari cewa mutum ne mai nutsuwa baya kuzuzu ta abu baya zarbabiya in yazo yana gaya maka abin kuma yana gaya maka girman abu to san da kake yi masa zai karu saboda wannan ilimin yanzu da ka samu ba irin wancan bane yanzu san abin zai faru yayin da wani wanda ya taɓa amfani da abin ya taɓa jarrabawa ya gani ya zo shi kuma yana maka bayani kaga na biyu bai jarraba ba amma ya ya ji labari ya san shi ya ga amma wanda ya jarraba ya yi amfani da shi watakila yana da shi a gida in ya zo yana gaya maka irin yadda abubuwan nan yake da alfa abin da yake da alfano iri iri to zaka ta kuma san ya kara da duwa sama da farko sama da na biyu yayin da kai kuma ka gani da idanka aka zo aka baje maka abin ka gai gashi nan yana abubuwan da kake so babu shakka san sai ya daɗu kuma sama da nan to duk sanda ilimin ka da abu yake karuwa san ka da shi kuma karuwa da yake shi yasa san da annabawa suke yi wa Allah ya fi san da kowa yake yi wa Allah saboda su suka fi sanin Allah sanin sani na hakika sani mai zurfin gaske saboda haka sun san al'amura da dama waɗanda ba kowa ne ya san su ba ba ka san su da Allah ya fi na kowa sannan waɗanda suke kamar sahabbai da manyan waliyan Allah su kuma suna bin bayan su to gwargwadon yadda mumini ya san Allah ya san girman Allah ya san irin abin da Allah ya tanada masa ya san irin hushin ubangiji da kubarsa gwargwadon yadda zai ji kuma san Allah din a zuciyarsa don haka ibn taymiya yake cewa mumini sun fi kowa san Allah sun fi arna san Allah saboda arna ko da sun san akwai Allah amma ba su san shi sani da hakika ba sun masa ɗan jabin sani jigare-jigaren sani wanda babu wato babu nagarta a cikin ilimin babu nagarta a cikin kuma ne ku sun san Allah sani ya hakika to haka ko a cikin musulmi kuma ko a cikin musulmi wanda ya san ubangiji a bisa aqida ta sunna sai ka ji ya fi sansa sama da wanda bisa gurbatacciyar aqida ya san Allah da haka zai iya yi wa Allah shirka zai iya hada Allah da wani zai iya ture maganar Allah saboda bai san Allah ba yadda kai ka san shi saboda haka yake cewa wal hubbu yatba'u ilma soyayya na biyo bayan ilimi ne gwargwadon yadda ka san abu gwargwadon da ka kala kana san shi wali annal mu'minina ja'alu jami'a hubbihim lillahi wahda kuma saboda su mu'minai bayan sun fi sanin Allah shi yasa suka fi mushrikai san Allah sannan kuma sun sanya san su gaba ɗaya ɗin sun mika shiga Allah wa ulaika ja'alu ba'd hubbihim li ghayrihi amma wadancan sun raba soyayya wani bangaren na soyayya sun sa wa Allah wani bangaren kuma sun sa wa abubuwan da suke bautawa saboda haka kaga sun bangaren soyayya mu'minai kuma dungurungun sun yi ta soyayya su ga Allah wa ashraku bainahu wa da andadi fil hubbi wadannan mushrikai sun hada Allah da wanda waɗanda suke kishiyoyi wajen soyayya wa ma'lumun anna zalika akmalu abin da sanan ne cewa san da suke yi saboda so ne da ya gina akan sanin ubangiji saboda so ne da aka mika shi kan gurgurdinsa zuwa ga Allah sai ya zan shi yafi kamala wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathala alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun Allah ya buga misali na wani mutum fi suraka wanda yake da ababen tarayya wato iyayen gidansa daban-daban ne ba uban gida ɗaya gare shi ba saboda yana da iyayen gida da yawa wancan ya bashi umarni wancan ma ya bashi wancan ya ce yi wancan ya ce kada ka yi wancan ya ce zo wancan ya ce tafi kaga zai samu kansa cikin ruɗu. ya rasa nawa zai yi nawa zai bari da kuma mutumin da yake salaman da rajulin gaba ɗayansa na mutum guda ne mutum guda shi ke bashi umarni yi kaza bar kaza ba za su taɓa zama daidai da wancan ba wajen nutsuwa wancan ba zai taɓa samun nutsuwa ba domin yana da shuraka shaki suna waɗanda suke karafiya a cikin bashi umarni in wannan ce yi wannan zai ce kara yi, in wannan ya ce so wannan ma zai ce zo kuma zai ce wannan kuma ubangidansa ɗaya ne saboda inda yake samun umarni ɗaya ne to haka mumini ne mumini mai bashi umarni da hali Allah ne kadai shi zai ce yi shi zai ce bari shi zai ce zo shi zai ce zauna sai zai tashi amma wanda yake ba mumini ba to ya raba zuciyarsa ya san ya taka wani Allah ya san ya taka wancan ya san ya taka wancan saboda haka sai ya rasa samun kansa cikin rudu cikin dimuwa cikin rikici ko da yaushe saboda haka waɗanda mu'mini da suka tsantsanta kansu ga Allah shi kadai sai ya zama soyayya su tafi cikin kamala sabanin arna da suka raba soyayya ta su wani bangare suka ba wa Allah wani bangare kuma suka ba wa kishiyoyin da suka wa Allah Allah ce bal aktsaruhum la ya'lamun bari da dama daga cikin su ba su da sani wasu mahabbati fi lamun wa mu fa innal mu'mina yuhibbu Allah wa yuhibbu rusulahu wa anbiya'ahu wa ibadahu al-mu'minin wa in kana dhalika min mahabbati Allah wa in kanat al-mahabbatu allati lillahi la yastahiquha ghayruhu ولهذا جاءت محبة الله سبحانه وتعالى مذكورة بما يختص به سبحانه من العبادة لله والإنابة إليه والتبتل له والتبتل له ونحو ذلك وكل هذه الأسماء تتضمن محبة الله سبحانه وتعالى ثم إنه كما بين أن محبته أصل الدين فقد بين أن كمال الدين بكمالها ونفسه لنفسها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأس الإيمان الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله فأخبر أن الجهاد ذروة سنام العمل وهو أعلاه وأشرفه وقد قال تعالى أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم والنصوص في فضائل الجهاد وأهله كثيرة وقد ثبت أنه أفضل ما تطوع به الأرض ما لا يتجب لتشيوا واسم المحبة فيه إطلاق وعموم ita wannan kalma ta soyayya kalma ce wacce take sakakkiya kalma ce wacce take gamammiya wato sakakkiya ba kaidi ba ba ta da kaidi gamammiya ce ba ta da iyaka karkashinta akwai abubuwa da dama da za su shiga wanda duk sunansu soyayya akwai san Allah akwai san annabawa akwai san salihai akwai san iyaye akwai san ya'ya akwai san mata akwai san dukiya akwai san kaza akwai san kaza duk sunansa so so so so kaga kenan so din nan kalmar so sakakkiyar kalma ce kuma miya ce domin a ta akwai afrat akwai afrat akwai ire-iren wato abubuwan da za su shiga ta da dama fa innal mu'mina Allah mu'mini yana san Allah wa yuhibbu rusulahu wa anbiya'ahu yana san manzannin Allah yana san annabawan Allah wa ibadahul mu'minina yana san bayan Allah mu'minai kaga duk kalmar so so so so a yi ta amfani da ita kaga ashe kalmar so ita kaɗai ƙarƙashinta akwai rassa. san Allah san manzo san bayan Allah na kwarai san ayyuka na kwarai duk ka so ne wa in kana zalika min mahabbatillah duk da cewa duk sauran so so so da mumini zai yi yana karkashin san Allah kamar yadda muka faɗa a farkon babu muka ce aslul mahabbatullah hiya al wa baqiyatul mahabba far'ullah san Allah shine tushen shine asalin sauran so da za ka yi wanda Allah yake so duk tushe ne a duk reshe ne na san Allah san Allah shine ginshikin shine ainihin tusha daga jikinsa ne sauran bangarori na so so so suke suke wato fita san annabawa san manzanni san sahabbai san malamai san waliyai san kaza san kaza san kaza saboda waɗannan abubuwan duk da kake so kana san su ne saboda Allah ya ce ka so su kana san su ne saboda san su zai kara maka san Allah ashe kaga san Allah din shi ne ya ja ka kake san waɗannan abubuwa annabawa duka da Allah ya aiko ya wajabta mana musufu, muna san su saboda shi ya zaɓe su ya ba su wannan matsayi ya wajabta mana musufu, shi yasa ai ba mu ɗauki wani duk yadda muke son shi mun aje shi a matsayin annabi ba mun so shi irin yadda zamu so so annabi saboda Allah bai aje shi a nan ba to wannan shine kaga san mu'mine ga annabawa da manzanni san mu'mine ga waliyai san mu'mine ga sahabbai san mu'mine ga ga malamai ga iyaye duk wani reshe ne na san Allah wanda ubangiji bai aje shi a wannan position kuma ba zai samu wannan matsayin ba shi kaga Allah shi ya sa haka nan gurare masu farki kana san maka kana san madina kana san hajarul aswad misali me yasa kake san waɗannan guraren saboda ubangiji ya girmama guraren ya ba su wani matsayi wanda bai ba ko ina ba saboda haka sai kaji kana san su saboda wannan wannan matsayin da ake ko ina za a ce ubangiji ya ɗauki wannan matsayin ya sa shi a wani guri sai kaji nan kake so Ba a nan ubangiji ya sanya ita ce maka sai kaji a nan kake so ko ba ta ba sai ka ji nan kake so to duk inda ubangiji ya ce a girmama mumini yana girmama shi ne yana kan shi ne saboda ubangiji ya ce a suna A shi kaga soyayya tana komawa zuwa ga soyayyar Allah to shi ne mala yace duk da cewa wannan suna sakakken suna ne so gamamman suna ne so mumini yana san Allah yana san manzanninsa yana san annaba yana san bayin Allah na kwarai to wa in kana zalika min mahabbatillah wa in kanat al mahabbatu allati lillahi la yastahiquha ghayruhu duk da kasancewar wannan yana daga cikin san Allah duk da kasancewar sannan almahabba mahabba allati lillahi la yastahiquha ghayruhu san da yake da Allah <coughs> ba wanda ya cancanci ta saboda ka annabawa ba za su cancanci san da ake yi wa Allah manzanni ba za su cancanci san da ake wa Allah ba ballantana waliyai ballantana wasu gama garin mutane sanda ake wa Allah shine na koli kowa za a so shi saboda Allah ya ce a so shi sanda ake masa ba zai ke san Allah ba wani ولهذا جاءت محبة الله سبحانه وتعالى مذكورة بما يختص subhanahu min من من العبادة لله. saboda haka ne ma san Allah yakan zo tare da ambatan abinda Allah shi kadai shi kadai yake banta da shi na bauta gare shi wal inabati ilayhi da mai da al'amari zuwa gare shi wat tabattuli lahu da yankewa komai da komawa ga Allah wa nahu zalika da abubuwa makamantan haka wa kullu hadhihi al-asma duk waɗannan abubuwa ibada tawakkali fata tsoro na koli dukkan waɗannan abubuwa sun kunshi san Allah ta tazammanu mahabbatan sun Allah thumma innahu kama bayyana sannan kamar yadda Allah ya bayani anna mahabbatahu aslud dini sanda muke wa Allah shine tushen addini faqad bayyana anna kamal addini bi kamaliha ubangiji yayi bayani cewa kamalar addini ba ta cika sai an samu kamalar soyayya kana sa addinin kai zama kabili sai soyayyar da kake wa Allah ta zama kabila wa nafsuhu bi nafsiha idan aka samu tawayar soyayyar da kake wa Allah to addinin ka ba zai tawaya fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa wasallam qal ma'aiki sallallahu alaihi wa wasallam yana cewa ra'sul amri islam kololuwar al'amari shine musulunci wa amuduhu salatu ginshikinsa kuma shine sallah wa dirwatu salamihi jihad sannan tozansa kololuwar tozansa kuma shine jihadi fi sabilillah فأخبر أن الجهاد ذروة ذروة سناب سناب العمل. أنه النبي صلى الله عليه وسلم يبان الأمر شوى جهاد بوبر ما يدن أو كلمة الله شيني أولور تولغر أي كي دمتون زي يسامو الجنة. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقاوى يقاوى معاذ بن جبل فأخبر أن الجهاد ذروة سناب العمل وهو أعلاه وأشرفه. شيني ما في توكاكا شيني ما في أيهم جرما درجة وقد قال تعالى كما أن لنا أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله يا إيه وسكي ganin tsayawa su bawa alhazai ruwa na zamzam yayin da suka zo hajji su kula da su wajen shayar da su zamzam ko su kula wajen kula da masallaci mai alfarma da raya shi da gyare-gyare idan ya samu matsala su rika ganin cewa wannan ya fi martaba da daraja sama da su yi hijira su zauna tare da manzo su yi jihadi Allah nuna ba haka bane wanda zai yi imani da manzon Allah ya yi imani da Allah da sa ya yi hijira ya je ya yi jihadi tare da manzo sallallahu alaihi wasallam ba shakka wannan shine gaba sama da wanda zai zauna yana shayar da alhazai yana kuma laya masallaci mai alfarma na makka siqayatul hajj wani abu ne wani matsayi ne da larabawa suke tinkawo da shi qurayshawa suke tinkawo da shi tun a jahiliya imaratul masjid shi ma matsayi ne daga cikin matsayi guda goma da larabawa suke tinkawo da shi tun a jahiliya wato quraishawa suke alfahari da shi tun a jahiliya sikayatul Haji shayar da alhazai yayin da suka zo kula da su da ba su ruwan zanzam lokacin da suke bukata a je a janyo a rijiya a rika zuwa ana rabawa alhazai wannan matsayi ne da bakureshi yake alfahari da shi kuma yana hannun banu hashim ne banu hashim su ne suke rike da wannan lokaci har musulunci ya zo yana hannun al-abbas ibn abdul muttalib haka shi ke kula da shayar da alhazai duk sanda aka zo hajji lokacin hajji tun ba a jahiliya alhazai in sun zo to su wannan kabila suke alfahari cewa suke ba wa alhazai da suka zo ziyartar ɗaki mai alfarma zamzam su sha duk lokacin da suka bukata imaratul masjidi kuma wato raya masallacin da kula da shi da tsabtace shi da ainihin tayar da wata komada ko wani gini da zai rushe a jikinsa ko wani guri da yake yoyo a gyara wannan shi kuma shi kuma shi ma wani matsayi ne da Qurayshawa suke alfahari da shi yana hannun ƴaƴan Bani Abdiddar ibn Qusay suke rike da wannan har musulunci ya zo yana hannun Usman ibn Talha lokacin da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi ya fatu Makka sai aka mayar da wannan matsayin zuwa ga kowa aka mika masa wannan matsayin ya ci gaba da kula da shi to duk da cewa aiki ne na alkhairi aiki ne mai kyau amma fa wanda ya yi imani da Allah ya bi manzo sallallahu alaihi wasallam suka yi hijira zuwa Madina ya yi gwagwarmaya don ɗaukaka kalmar Allah ya kashe dukiyarsa tsababa ya fita da ransa ya ba da shi fi sabilillahi babu shakka wannan ya fi matsayi a gurin Allah sama da wanda zai zauna bai yi hijira ba yana kula da alhazai idan sun zo hajji shine ubangiji yake gaya musu ba haka bane yadda suke da su aj'altum siqayat alhaji wa imarat almasjid alharam kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawla inda Allah shin kun sanya shayar da alhazai da raya masallaci mai alfarma na makka zai zama daidai da aikin wanda ya imani da Allah yayi imani da ranar lahira yi gwagwarmaya dan ɗaukaka kalmar Allah Allah ce la yastawuna inda Allah waɗannan ba za su taɓa zama daidai a wurin Allah ba Allahu la yahdi qawma zalimi ubangiji baya shiryar da mutanen da suke azzalimai allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah waɗanda suka yi imani kuma suka yi hijira suka yi gwagwarmaya dan ɗaukar kalmar Allah bi amwalihim suka yi gwagwarmaya da dukiyoyinsu wa anfusihim suka yi gwagwarmaya da rayukansu a'zamu darajatan inda Allah waɗannan sun fi girman daraja a gurin Allah wa ulaika humul faizun kuma waɗannan su ne masu samun babban rabo yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu ubangijin suna musu bishara da wata rahama babba minhu daga wajensa wa ridwanin da yarda wace ita ce yardarsa wajen latin lahum fiha na'imun muqim da wasu aljannatai aljannatayya waɗanda suna da ni'ima ta dindindin a cikin waɗannan aljannatayya khalidina fiha abada suna zaman dindindin a cikin wannan aljannatayya da wannan ni'ima inna Allah indahu ajrun azim lalle Allah yana da lada mai eh, wato akwai lada babba da ubangiji ya tanada a wajensa wanda zai bawa muminai wanda su fi fada'il jihadi wa alihi kafira babu shakka kowa ya sani nasussuka da suka zo a alkur'ani da sunna wanda suke nuna falalar maya don ɗaukar kalmar Allah da falalar masu yin wannan aiki nasu ne masu yawa wa qad sabata annahu afdalu ma tatawwa bihi al kuma ya tabbata cewa babu wani aikin da bawa zai yi sama da jihadi fi sabilillah wato gwagwarmaya don ɗaukar kalmar Allah kalmar jihadi mun sha faɗa tana da ma'ana mai faɗi wasu sai suka kuntata ma'anar kalmar jihadi sai suka ce qitalul aduwwi bisayf ko ko muharabatul aduwwi fito na fito da makami da abokin gaba na'am wannan wani bangare ne na ma'anar jihadi amma kalmar jihadi a alqur'ani da sunna tana da faɗi ta kunshi aljihadu بالمال الجهاد بالنفس الجهاد بالقلم جهاد الدعوة تقول جهادي دا دوكيا جهادي دا رانكا jihadi da da'awarka da alkalaminka da iliminka duk wannan suna shiga karkashin jihadi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa jahidu bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum ku yi jihadi da dukiyoyinku da rayukanku da harsunanku wato wajen umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna saboda haka jihadi ba zai taɓa dakatawa ba ta yiwu a samu wani nau'i na jihadi ya yi rauni a wasu lokuta ko a wasu garuruwa amma jihadi ya tsaya cak to wannan bala'i ne idan har haka ta faru to al'umma ta gama ta gama lalacewa kuma ta gama mutuwa saboda haka matukar ana samun masu umarni da kyakkyawan aiki masu hana mummuna masu kashe dukiyarsu don ɗaukaka kalmar Allah to har yanzu akwai jihadi ko da ko za a samu wani bangare na jihadi din saboda wasu dalilai ya yi rauni wannan baya sa ka ce gaba ɗaya al'umma ta watsar da jihadi kamar yadda wasu tsagiru suke faɗa wannan ba daidai bane za mu yi magana akan wannan falala ta jihadi da kuma yadda ibnu taymiya yake so ya nuna mana cewa ita gwagwarmaya don ɗaukar kalmar Allah wata gudar alama ce da take nuna cewa bawa yana da cikakkiyar soyayya ga Allah har ya yarda ya ba da dukiyarsa don ɗaukar kalmar Allah har ya yarda ya ba da rayuwarsa don ɗaukar kalmar Allah har ya yarda ya yi amfani da iliminsa da lokacinsa don karantar da kalmar Allah da umarni da kyakkyawan abu da hannun da mummuna wannan babu shakka alama ce da take nuna wannan mai irin wannan aiki zuciyarsa na cike da san Allah madaukakin sarki wannan ita ce matashiyar da ibn taymiya zai ci gaba da magana akan ta wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in الله الرحمن الرحيم wannan ce malam muna karatu sai malam ya yi magana akan cewa agola yana da gado idan mutum ya kasance ba shi da kowa sai matarsa sai ya kafa hujja da cewa ai yanzu babu baitul mali don haka nake neman karin bayani akan hakan ai da sai ka nemi karin bayani a gurinsa don wani sai zata ni na faɗa ba da inda aka ce agola na da gado agola kamar ɗaya ne daga cikin sauran musulmi wanda suke da alaka da shi ta musulunci don haka ko da babu baitul mali to ba za a rasa wata babbar kungiya ba wacce a karkashinta akwai maslahohi na al'umma da yawa da haka idan an san wannan dukiya an danka ma ita wannan kungiyar wanda aka san cewa tana tsaye da maslahohin al'umma to kamar an kai baitul mali din ne duk da babu baitul mali amma irin waɗannan kungiyoyin da aka sani cewa suna ayyuka ga al'umma wanda za su ciyar da al'umma gaba ta fuskar ilimi da rayuwa da addinin su ba su dukiyar su yi wasu ayyuka da suna addini babu shakka wannan shi ma zai biya bukata amma cewa agola zai ci gado wannan ban san wannan ba wannan ya ce mun kasance kafin mahaifinmu ya rasu ya bar wasici cewa kada a raba dabbobin dabbobi da gonakinsa har sai mun aurar da ƙananan mata duka mala ya halatta mu yi masa biyayya a wannan wasici wannan ba wasici ba ne da shari'a ta yadda da shi da zarar mamaci ya rasu an yi duk abin da ya kamata a yi wanda yake da alaka da shi na yi masa sutura da biyan bashi to babu kuma batun a ce gada za a yi ta ajinsa sai an yi aure yanzu wannan dukiya bayan ya rasu to fa ta fita daga tashi ba fa tashi bace kuma ta magada ce magana shi ya zama yana da wani tacewa a kai babu ita abinda kawai aka bashi a biya masa basu suka idan akwai wata wasiya da ya a cikin wannan dukiyar da bata wuce sulusi ba a zartar sauran abubuwa kuma duk sun zama na magada saboda haka haƙƙinsu su ne cewa su bar ka su raba sai an yi aure wanda wataƙila ya iya haifar da fitintunu daga baya ko wasu su zagaye su rinka cin dukiyar suna gurguye ta sama idan akwai marasa tsoron Allah a cikin jama'a a cikin family din to kaga wannan duk ba daidai bane saboda ka wannan wannan wasici shi ba da bai da tushe wannan kuma yace ya taba tsintar waya yace na taba tsintar waya ta wani mutum sai ya kira ni da wata waya muka yi mahada da shi ya karbi wayarsa ya kuma bani kuɗi har naira dubu biyu kuma na karba daga baya na je karatu sai na yi kicikus da wani hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama wato yayi karatu sai ya kicikus da wani hadisi na manzo Allah da yake cewa duk wanda ya taimaki dan uwansa musulmi sannan wanda ya taimaka din yi masa kyauta kuma ya karba to ya zo da wata babbar kofa ta riba nan a nan yaya zan yi hadisin nima ya shafe ni sai ya kawo hadisin cikin larabci man shafa li akhihi shafa'atan fa ahda lahu hadiya fa qabilaha fa qad ata baban azima min abwab ar-riba to na farko abin da zan ce wasu in za ka rubuto tambaya sai sun yi wani bayanin da ba a bukatar kai shi kaga ya tsinci waya mai wancan waya ya kirawo shi da wata waya sun yi mahaɗa kaga duk ba ma bukatar na tsinci waya mai ita ya zo karba ya na bashi ya bada tukuici dubu shi kenan amma ka tsinci waya ya kira ka da wata waya ko da wace ba waya ya rufe ka idan ruwan kun yi ma hada ba kun yi ma hada ba ba duk wanda bai shafe ku ba to wasu za su yi duk sai sun ba wato ta zaba mutum kai karshe wajen karanta wannan bayanan da ba su da alaka da tambayar ma kama kasa ma gane tambayar duka wannan hadisi cewa ke man shafa'a li akhihi hadisi da sahihi tabbatacce man shafa'a li akhihi shafa'atan fa ahda lahu hadiyya fa qabilaha faqad ata baban azima min abwab ar-riba abinda yake cewa wanda yayi ma wani kamun kafa wato magana ce akan shafa'a wanda yayi ma wani kamun kafa wato yana neman wani abu a gurin wani to amma ba zai iya samun abun ba sai ka sa baki wal Allah saboda dangantaka dan uwantaka a kai gurin aikin kare ko wani abu sai ka je ka sa baki sai a yi masa sai shi kuma ya ɗauko wani abu ya baka sai ka karba to wannan shine abin da hadisin yake nufi amma wannan sun ci kai ya baka tukuici ba wani abu ko wani ya kawo kaya ya sai ko ya ɗora ma kaya ko ya ja ma kaya ko daga baya ka ga kamar ka ga wani tukuici ba ka cewa wanda ya taimaki wani hadisin ba haka ya kawo kalmar taimako haka da faɗi ba kalmar shafa'a kai amfani da ita don haka takaita abin anan don haka kaga ba za ka shiga ba ka fada da fassara hadisin ne shi yasa ka ji ka tsundum a cikin wannan kuma yace dan Allah malam a yi min gamsasshiyar gamsasshiyar ga gamsasshen bayani akan wasu mutane da suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah a wannan duniya saukari uku wannan magana ta su ya take a yi mun bayani kaga wannan tambayar ba da mu da bukatar ta a wannan majalisin namu mu da muka karanta alwasiyatul kubra a cikin wasiyatul kubra ibnu taymiya yayi maganganu akan ganin Allah a duniya da lahira da bacci to kuma kaga a zo kai da kanka kana jin wannan magana ai ka san ka san ba magana ce ta abin nan ba za ka je ka samu littafin din wasiyatul kubra ka ji su daga farko har karshe za ka ji an tambayar da akwai tambayoyin da kowa zai iya ansa an yi magana an yi magana an yi magana an yi an yi har an abin nan amma duk da haka kuma sai a dada hannun hagu baya ka har kuma a ce sai an yi wata ansa gamsashiya kaga ba ma wai ayi kadan ba ayi dogon bayani ayi lacca in dai wannan gamsashiyar ne insha Allah ka samu kaza din wasiyatul kubra zaka samu gamsashiyar bi iznillah dan Allah wani ke bi na bashi to sai na biya mishi kudin wata kudin wata na wata shida to ban san kudin wata na wata shida ban gane kudin wata na wata shida ba eh kudin wuta to to ai da ɗin da kuɗin wuta na wata shida to sai na ga tun da yana bi na bashi kuɗin da na biya mishi shi kenan babu bashi kenan wato musulunci baya son zamiya sai idan wato mutum ya zan mai taurin bashi ne mutum ne mai taurin bashi wato ana shi ya ci bashin a shigo? shi ne ake bi bashi ko saboda haka sai ya kuma biya ma wancan kuɗin wuta na wata shida to idan har shi ya sa shi ya ce ka biya min kuɗin wuta na wata shida to shi kenan yana biya yana lissafi dama akwai lissafi tsakaninmu na kuɗi kaza ka kuma sa ni na biya kuɗi abin nan saura ka yanzu a ciki ko da canji ko ba canji ko kai za ka yi ciki wannan babu komai to kai yake bi bashi dama idan kuma kai ka sa kanka ba shi ya sa ka ba ta yi akwai yadda yake yi wajen biyan biyan kuɗin wuta din rabawa yake yi ya yake ya yake yi kaga ka zo kai abin da wannan shine ake kira tasarruful fuduli ba a sa ka ba kai to idan wanda kai tasarrufi din a madadinsa in ya zartar shi kenan in bai zartar ba to kai zaka dau zaka dauki wannan nauyin wannan ita ce ka'idar tasarruful fuduli a gurin malamai idan ya zartar kai yace eh to shikenan ba damuwa kenan idan bai zartar ba to abin zai dawo kanka ne kai za ka ɗauna nauyin abu don ba shi ya saka ba za ka ya dogara da shi yanzu mai za ku in ka je ka gaya masa ya ce a'a ni ban saka ba wannan kuɗin wuta akwai yadda zai yi akwai ma watakila wani ya min alkawari zai biya to kai kawai ka zo ka ce ka biya kan ka toshe min wannan kofar saboda ka yana da dama a yi lissafin kudin sa da ake bin sa a bashi kuma kai ba lallai biya ka ba ba a ka'idar shari'a tunda ba shi yasa ka biya masa ba ba bashi yanzu sai dai in shi yasa ka biya masa to kaga anan kai da izinin sa saboda haka don abin da ka biya shi zai shi za ka biyo wannan kuɗin amma in dai ba da izinin sa kai ba to ya dogara akan ya yarda daga baya ko bai yarda ba wannan shine abin da yake hukunci dangane da tasarrufin fuzuli dan uwa da suke bukatar addu'a marasa lafiya suke bukatar bi masa addu'a ba sa su mu yi musu addu'a akwai dan uwa da aka yi masa aiki yana san yana fatan addu'a da gare mu duka muna fatan Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya waɗanda za su yi jarabawa da waɗanda za su haihu da waye duk masu neman bukatu daban-daban sun musa su aniya Allah madaukakin sarki ya biya wa masu bukatu na alkhairi bukatun su waɗanda suna suke cikin wata damuwa Allah ya yi musu Allah madaukakin sarki ya sa mu gama da duniya lafiya duk da muke faɗa Allah madaukakin sarki ya ba mu aiki da shi dama aiki da shi وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين